This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko normal ko kuma niyya FM. Haka kuma ana iya jin mu ta ko ina a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. sarfi hashin gumin ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fatan kun tashi lafiya A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Najeriya ta ce sojojinta sun ƙaddamar da hare-haren mai da martani akan 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram waɗanda a halin yanzu suke mamaye da garin Bagwa da kuma wani muhimmin sansanin soja a arewa maso gabashin kasar. A ranar Asabar da ta shige 'yan kungiyar Boko Haram suka mamaye garin Baga. Gwamnatin Najeriya ta ce tun lokacin ne take bin diddigin 'yan yakin sa kan kuma ta kaddamar da harare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan tawayen. A ranar uku ga wannan wata na Janairu aka fitattaki sojojin Najeriya daga garin bayan an yi mummunar ba ta kashe. Jama'ai sun ce tun lokacin 'yan Boko Haram sun kona ilahirin garin na Baga da ƙauyukan da suke kusa al'amarin da ya tilastawa dubban mutane arcewa zuwa tsibirai a tafkin cari, ko kuma maiduguri babban birnin jihar borno an kiyasta cewa farar hula da aka kashe cikin makon jiya sun kai dubu biyu wannan tarzoma ta ɓarke ne a yayin da 'yan takara suka fara yakin neman zaben shugaban ƙasa da na gwamnoni da kuma wakilan majalisun najeriya da za a yi a watan fabrairu idan allah ya kai mu Da kakkausan lafazi ake ta caka shugaba Goodluck Jonathan wanda yake son a sake zabensa a saboda ya kasa murkushe 'yan Boko Haram waɗanda aka ɗora wa laifin kashe dubban mutane cikin shekaru biyar da suka shige. Hukumomin Faransa sun ce an kashe mutane biyu da ake zargi da laifin kai harin Charlie Hebdo kuma an kubatar da waɗanda suka aka yi garkuwa da su a lokacin da 'yan sanda suka kai sumame arewacin birnin Paris. Wani sumame na daban da aka kai babban birnin kasar ya kashe wani ɗan bindiga da ya garkuwa da mutane da dama a wani shago. To amma 'yan sanda sun ce an kashe mutane hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a lokacin da suka kai sumaman. An ji karajin tashin bama da harbe-harbe a Paris da kuma birnin da Mantin Angol ne da ke arewacin ƙasar a lokacin da 'yan sanda suka kai sumame kusan lokaci guda a jiya Juma'a. Mujallar Satirical ta birnin Paris ta ba da rahoton cewa wa da ƙani Sharif da Sa'id Kawaci waɗanda ake zargi da laifin kai mummuna hari a wannan mako sun fito daga inda suka ɓuya suka fara harbi a lokacin da 'yan sanda suka kai su mame. An kashe su a musayar harbe-harbe da aka yi tsakaninsu da 'yan sanda. A misalin harbe-harben da aka yi a birnin Paris, jami'an tsaro sun kutsa wani shago a wata unguwa da ake cewa unguwar Yahudawa. Sun kashe ɗan bindigan da ake zaton bakinsu ɗaya da wa da kanan da aka kashe. Hukumomi sun ce akwai akalla mutane biyar da aka yi garkuwa da su, kuma an kashe hudu daga cikinsu. To amma ba ba da dalla-dallan bayani ba. A lokacin da yake zantawa da 'yan jarida, Shugaban Faransa François Hollande ya goda wa jami'an tsaro da suka ga bayan 'yan ta'addan ya yi kira ga Faransawa da su lura kuma su haɗa kai da ya ce su ne muhimman makaman yaƙi da ta'addanci da nuna bambanci da kuma ƙyamar wani jinsi ko ƙabila ko kuma addini. 'Yan sandan ƙasar Pakistan sun ce an kashe akalla mutane shidda kuma wasu da dama sun ji rauni a lokacin da wani mai harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa jiya juma'a da daddare a harabar wani masallacin 'yan shiya a garin rawalpindi din gani da ido sun ce mai harin kunar bakin waken ya yi kokarin shiga masallacin a lokacin da ake yin wani babban taro a cikin masallacin to amma sai ya tada nakiyoyin da ke jikinsa a lokacin da masu gadi suka tare shi Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ya yi Allah wadai da harin kuma ya bayyana aniyar gwamnatin ƙasar na yaƙi da ta'addanci. Nan da nan babu ƙungiyar da ta bugi ƙirji cewa ita ke da alhakin kai harin. Masallacin da aka kai wa harin yana wata unguwar birnin Rawalpindi mai cunkoson mutane ne kusa da birnin Islamabad. An kuma kai harin ne a lokacin da aka ɗauki tsauraran matakan tsaro a duk faɗin ƙasar. Bayan harin da aka kai wata makaranta a birnin fashewar a watan jiya inda aka kashe mutane ɗari da hamsin yawancinsu yara. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a dubban mutane suka halara a birnin Tunis ƙasar Tunisia domin nuna goyon baya ga wasu 'yan jarida guda biyu da suka bace waɗanda ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ta musu kisan gilla. Kimamin mutane ɗari uku ne suka yi zanga-zanga. a babban birnin ƙasar na Tunisia. A ranar Alhamis kungiyar ISIS ta ƙasar Libya ta ce ta kashe 'yan jaridan. Shafin dandalin yanar gizon 'yan jihadi ya sa hotunan 'yan jaridan Sofiyan Chaurabi da Nadhir Tari suna tafiya tare da wani mutum da yake dauke da makami da ake zaton ɗan yakin sa kai ne. Hukumomin Tunisia ba su tabbatar da sahihancin wannan ikirarin ba. to amma suna bin tindigin al'amarin kud da kud. A watan Satumba aka yi wa 'yan jaridar gani na ƙarshe a ƙasar Libya. Jiya Juma'a shugaban ƙasar Tunisia, Beji Chad SBC ya gana da iyalan 'yan jarida yayin da shi kuma ministan harkokin wajen ƙasar Monji Hamdi ya bayyana fata Allah ya sa ikirarin kashe 'yan jaridan ya zama ƙarya. Akalla sojojin ƙasar Ukraine guda shida da farar hula da dama ne suka mutu jiya Juma'a kusa da kan iyakar ƙasar da ƙasar Rasha. Fada ya yi kamari kafin taron da aka shirya da manya wato da aka shirya manyan ma'aikatan jakadancin ƙasashen waje za su yi domin ƙoƙarin ceton taron ƙolin samun zaman lafiya a yankin. Jama'an ƙasar Ukraine sun danganta kashe mutanen da lugudan bindigogin Uga da 'yan tawaye masu ra'ayin rasha suka yi haka kuma gwamnatin ukraine ta danganta kamarin yakin da samun makaman da rasha ta kai a wannan makon da suna jigilar kayayyakin agaji na jin kai rasha ta dage akan cewa jirin gwanon kayayyakin agaji na jin wato motocin kayayyakin agaji suna jigilar kayayyakin farar hula ne a halin da ake ciki kuma hukumomin ukraine sun ba da sanarwa cewa a ranar litinin idan allah ya kai mu za a yi wani taro tsakanin manyan ma'aikatan jakadancin kasashen jamus da rasha da faransa da ita kanta kasar ukraine a wani yunkurin ganin an daddala lokaci da kuma ajandar yiwuwar yin taron koli kasar ukraine tana son a yi taron kolin a ranar alhamis a astana babban birnin kasar kazakhstan a zaman wani muhimmin mataki na samun tsagaita buɗe wuta mai ɗaurewa a gabashin ukraine To amma kasashen Jamus da Faransa suna ta baban anya za a iya yin wannan taro kolin kuwa ba tare da samun ci gaba a shiri ko kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da shugabannin 'yan tawaye da wakilan gwamnatin Ukraine suka kula a watan Satumba ba. A ranar Alhamis, ministan harkokin wajen Jamus ya bayyana ta baba game da yiwuwar yin taron kolin yana mai faɗin cewa shugabannin za su gana a ƙasar Kazakhstan idan suka tabbatar an sami ci gaban a zuwa a gani. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga shirin a bari ya huce da Ibrahim Alfa zai gabatar. Jama'a masu sauraron asalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. 恭喜你拿什恭喜恭喜！恭喜那一天。 Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saruwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari a huce. To a cikin makon ne muka yi baki na 'yan makaranta ɗalibai daga wasu makarantu guda uku a Najeriya waɗanda suka hada har da Kada akademi a Kaduna da 'yan Dutse a Kano. Yau za mu miƙa wannan fili namu ne ga su waɗannan ɗalibai domin mu ji gaishe gaishen su zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke Najeriya lokacin da suka ziyarci ɗakin mu na watsa shirye-shirye a nan birnin Washington DC. Let's go. कैसे है क्या तेरी मर्जी है घर हमको जाने ना दे आगे है प्रचार पीछे है तूफान मौसम बेईमान कहा चले हम तुम Da fatan kowa yana sauraro na sunana Halima Umar Dalhat. ina daga dambo ina zan ina nan in da babana da mamana Miss, um, mm, Mr. and Mrs. Umar Dalhat da kakana Hajiya Fatima Ismail tana Kano da sisters ina Aisha, Anta, and Tibi. Ina fatan sun yi nuriya lafiya, Allah ka ba su dogon dogon rayuwa kuma Allah ka sa duka ma aljanna Allah ka yafe mana amin कुछ रुका रुका सा है छाया समा कितना प्यारा सावन का समझो इशारा ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो तुम भी कुछ करो खड़ी हो क्यों तुम तुम Assalamu सुनाना Sunana Aisha Jalila हूँ मैं Sambo. da fatan kowa yana saurara na ina gaida ina so na zo daga makarantar dambo international college ina gaida iyayena alhaji shehu umar sambo da mamana hajiya zainab shehu umar sambo da kakannina da kakannina da kuma sisters yannena eh, da bushira da ubaida da yalwa safiya da nusaiba da Zainab da Muhammad da Zakiya da Na'im ina gaida kowa da kowa da na Khalifa Allah ya ba da zaman lafiya Allah ka yafe mana Allah ya ba su zaman lafiya कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छलक छलक छुम छुम कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है asalamu Assalamu alaikum sunana Zakiya Shehu Sambo daga Damo College na gaida babana da yayyena da mamata da fatan za a zauna lafiya. Assalamu alaikum sunana Hamisu Jamilu dan kaka from Neverland School. Aji na biyu. Ina gaishe da babana da mama, ina gaishe da kakata, ina gaishe da momi, ina gaishe da hajiya, ina gaishe da aki, ina gaishe da jamilu, ina gaishe da jamila. लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छम छम कोई लड़ता है जब वो गाता है Assalamu alaikum sunana Zakiya Shehu Sambo daga Dambo College na gaida babana da yayyena da mamata da fatan za a zauna lafiya Assalamu alaikum. na Fatima Jamil ɗan kaka daga 'yan dutse college Kano. Ina gaishe da mama da babana da aunties ina da kakata da kakana. ake है बरसात पीछे है तूफान मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है चनक चनक Assalamu alaikum sunana Amina Misbahu Bello daga Star Academy Kaduna Ina gaishe da kakata Hajiya Amina Sani Aminu da babana Alhaji Musahu Bello Trakin Bai Da fatan duk suna da lai da lafiya a can inda suke. Assalamu alaikum suna na hawa Jamilu Hamisu ɗan kaka daga yan dutse zuwa an Primary School Kano aji na shida ina gaida babana Jamilu Hamisu ɗan kaka da kakati da kakannina da kakata Fatima Fatima Ali Mungunu. तुम भी कुछ करो खड़ी हो क्यों तुम घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम तोता बन राजा कहाँ से आए तुम घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम तोता बन राजा कहाँ से आए तुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम 就阿爷爷的满眼古币。 Yan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai shiga mai amfani kwai shi gaba mai amfani kwasan inganci kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara allah gobe haka yake alhaji adamu dan maraya plato masu sauraro nan zamu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan allah ubangiji ya kai mu a madadin su waɗannan ɗalibai da kuma malaman su da jami'an da suka kawo su nan birnin washington dc da wasu sassa na amurka ibrahim alfa ahmed ne ke cewa mu huta lafiya कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले Bello, a ina zan iya samun shirin rediyo ne na matasa. Na matasa kuma, kina nufin shiri mai ƙayatarwa? A ina ka samo wannan? Jira, saurin ne kike. ko da kina nufin rake da 'yan wasan kwaikwayo da mawaka. Ni da na taso abin da na gani shine iyaye na Babu shakka, wani shiri ne wannan? ina zan ringa jin waɗannan. Matasa kuma matso kusa ku ji. Sashen Hausa na Amurka na muku marhaban lalai da sabon shiri mai suna yau. Wannan shiri naku ne domin zai baku filin bayyana fahimtar ku game da al'amuran da suka shafe ku ne yau da kullum a fannoni daban-daban kamar siyasa. Yanzu akwai talauci yayi yawa. Idan ka duba 'yan siyasan ya kamata ka duba mutanen. Da ilimi. Idan a ce ko mutane suna cikin jahilci. Da nishaɗi. <laughs> Da kuma uwa uba zamantakewa da harkokin yau Shi wannan shirin mai tsawon mintuna talatin za ku ji shi ne ranakun Litinin zuwa Juma'a kuma za a fara yaɗa shi ran sha biyu ga watan na Janairu misalin karfe hudu da rabi na rana agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Matasa ku zo mu haɗa kai saboda yau Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To Madalla kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Najeriya ta ce sojojinta sun kaddamar da hare-haren mai da martani a kan 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram waɗanda a halin yanzu suke mamaye da garin Baga da kuma wani muhimmin sansanin soja a arewa maso gabashin ƙasar. Hukumomin Faransa sun ce an kashe mutane biyu da ake zargi da laifin kai hari Charlie Hebdo kuma an kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su a lokacin da 'yan sanda suka kai su mame a arewacin birnin paris mujallar satirical ta birnin paris ta ba da rahoton cewa wa da kani sharif da sa'id kuwaci waɗanda ake zargi da laifin kai mummuna hari a wannan makon sun fito inda suka ɓuya suka fara harbi a lokacin da 'yan sanda suka kai su mame an kashe su a masayar harbe-harbe tsakaninsu da 'yan sanda. 'Yan sandan ƙasar Pakistan sun ce an kashe akalla mutane shida kuma wasu da dama sun ji rauni a lokacin da wani mai harin ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa jiya Juma'a da daddare a haraba wani masallacin 'yan shiya a garin Rawalpindi. Shaidun gani da ido sun ce mai harin ƙunar baƙin waken ya yi ƙoƙarin shiga masallacin ne a lokacin da ake yin wani babban taro. To amma sai ya tada nakiyoyin da ke jikinsa a lokacin da masu gadi suka tsayar da shi. Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma da lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.